godiya da ya kusa tabbata da Allah godiya mai yawa wadda ba ta da iyaka kuma kamar yadda shi Allah ne yake so kuma yake yadda godiya wadda ta cika sama da ƙasa da abin da ke tsakaninsu godiya ta tabbata ga Allah wanda duk abin da ya daga sama ba mai iya mai da shi haka nan duk abin da Allah ya fi kasa da shi ba mai iya daga shi sama Allah subhanahu wa ta'ala godiya ta tabbata gare shi wanda shi ne ba mai iya abin hana abin da ya bayar idan Allah ya baka abu ba mai iya karɓa dai haka nan kuma abin da Allah ya karɓa ba mai iya ba da shi idan Allah ya karɓi abu gare ka duk duniya idan sun taru ba za su iya mayar masa wannan abin da Allah ya karɓa ba ba mai iya yanke abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya sadar haka nan kuma ba mai iya sadar da abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya yanki Allah sarki ya tabbata gare shi wanda shi ke tsara al'amuransa yadda ya so kuma shi ne abin bauta mai hikima wanda yake gudanar da al'amuransa yadda ya so a cikin bayansa ina gode masa a cikin dukkanin ayyukansa ina gode masa a cikin dukkanin ayyukansa wanda Allah falalarsa da jinkanta suna da faɗi kwarai da gaske. Ina filawa babu abin bauta da gaskiya bisa ga cancanta sai Allah shi kaɗai. kuma ba da abokin tarayya wanda ya kyautace shari'arsa da ya tora ga bayansa kuma duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta ya kyautace halittarsa haka nan ina shaidawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawan ne manzon ne wanda Allah ya aiko shi a daidai lokacin da kafirci yana da fada a ji a duniya ya ɗaukaka ya kafa ya kahu da gindinsa a duniya Allah cikin daidai wannan lokacin Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuma saboda aiko wannan manzo bai gushe ba yana kiran mutane zuwa ga Allah har sai da ya rasa duhun kafirci ya tarwace kafirci ya zama bai da matabbata bai da wurin tsayi bai da wurin zama sharrin da kafirci ya dasa a cikin al'umma ya wace Allah ya kara aminci da tsira zuwa ga wannan manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da iyalansa da sahabbansa musamman manya-manyan abokansa daga cikinsu abubakar wanda ya ba da gudunmuwa mai faɗi tun wannan addini yana ɗan jinjiri abubakar ya ba da rayuwarsa ya ba da dukiyarsa wurin ganin wannan addini ya faɗaɗa ya ɗaukaka haka kuma babban abokinsa umar radiyallahu anhu wanda musulunci ya ɗaukaka ya yi ƙarfi saboda shigowarsa a cikinsa kafin musulunci ya samu irin umar ana ɗarɗar kiran sallah ma ba a iya hitowa bayyane a yi saboda ana jin tsoro saboda matsaloli da barazana ta kafirai da ta yawa ga musulmi da kuma ƙarancinsu amma samun umar sai musulunci ya samu wata irin gata a makka ana kiran sallah umar ya ce a da ana yi koyi a hito bayyane a yi duk wanda ka san uwa sai ta yi hasara sai ya hito ya yi magana duk wanda ya leko ya ga Umar tsaye sai ya koma ya san akwai matsala irin wannan wannan shine Umar wanda musulunci ya fi gaba musulunci ya yi farin ciki musulunci ya ƙara ƙarfi saboda Umar Hakanan da babban abokinsa Usman bin Affan Allah ya ƙara yadda gare shi wanda ‘yan ta'adda suka kashe bisa ga zalunci aka iske shi har ‘yan tawaye ‘yan ta'adda ‘yan shi'a aka iske shi yana karatun Alƙur'ani. aka kashe shi kahin ku kashe shi yace me nayi muku wanda za ku kashe ni yace wallahi ban taɓa yin ridda ba sun san ni imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam balle a ce saboda na yi ridda za a kashe ni sannan ban kashe kowa ba balle a ce na kashe wani za a kashe ni saboda haka sannan ban taɓa yin zina ba tun a cikin jahiliya balle yanzu da nisan musulmi tun sannanin musulunta balle a ce saboda na yi wannan laifin za a kashe ni to mene muku wanda za ku kashe ni haka suka zo suka kashe sayyidina Usman yana karatu alkur'ani har jininsa sa ya diga ga alkur'anin da yake karatu wannan ya nuna ce ta'addanci ba sabon abu bane an dade ana yi domin Usman kashin gilla aka yi masa kamar yadda Umar ma kashin gilla aka yi masa wani dan ta'adda ya kukan kura ana sallar subahin Umar yana ba da sallah ya daɓa ma Umar yuka ya saki tirewa ya mai ya fita a guje aka bi shi karshe an kama duka an kashe shi amma ya riga ya illa karshe Umar wannan sukar ta zama sanadin mutuwarsa kaga shi ma kashe shi aka yi Allah ya fara aminci ga waɗannan sahabbai waraza wayanda sun ba da lokacinsu sun ba da dukiyarsu sun ba da iliminsu sun ba da dukkan wani abin da suka mallaka wurin taimaka ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sun kaunaci annabi sun taimake shi sun so shi lokacin da yake da rai sun so shi lokacin da baya nan sun kaunace shi lokacin da yake nan sun kaunace shi lokacin da baya nan sun rike sunna sai lokacin da yake nan sun rike sunna dai har bayan komawarsa ga Allah haka nan aliyu wanda shi ma surukinsa ne yana auren diyarsa Fadima wanda kafirci ya tsorata saboda aliyu kafirci ya girgiza kafirci ya samu matsala ya samu barazana saboda aliyu radiyallahu anhu wa'annan sahabbai su ne manya daga cikin tsawon farko na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma sarakunansa kuma manyan abokansa wanda kowa yau ka manzon Allah sai ka ganke da dukan su ko wasu daga cikin su bayan lokacin da za a ga manzon Allah ko da safe ko da rana ko da daddare ka iske bai tare da dukkan wa'annan ko kuma wani daga cikin su Allah ya ƙara aminci zuwa gare su ya ƙara tsira zuwa gare su kuma ya ƙara mana soyayya su da ƙaunar su da kare mutuncin su da iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wanda sun kunshi matansa ‘ya'yansa danginsa wayanda suka musulunta daga cikinsu da dukkan wanda ya riko da sunnar annabi sallallahu alaihi har zuwa ranar tashin alkiyama bayan haka ‘yan uwa mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala mu zan masu da'a ga Allah kutuban mu dama ta yi magana ne akan wajabtin ɗa'a da biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma tsayawa inda manzon Allah ya tsaye da mu ba tare da wuce gona da iri ba a cikin kowane lokaci a cikin kowane yanayi a cikin kowane hali wannan shine wajibin da Allah subhanahu wata'ala ya dora akan mu mu musulmi babu shakka Allah subhanahu wata'ala ya girmama Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuma ya umarce mu da girmama shi da mutunta shi da kaunar shi a cikin kowane yanayi a cikin kowane hali har ma Allah dan ya nuna mana irin yadda ya ɗaukaka darajar manzan Allah sallallahu alaihi yadda kuma Allah yake son awa manzon Allah ɗa'a a cikin kowane yanayi Allah subhanahu wata'ala ya kwama da'arsa da ɗa'ar manzan Allah sallallahu alaihi har ma Allah subhanahu wata'ala yake cewa a cikin alqur'ani man yuti'ir rasula faqad ata Allah duk wanda yawa manzo da'a to Allah yawa da'a haka nan manzon Allah da kansa ya faɗa a cikin hadisi cewa duk wanda ya mini da'a to yayi ma Allah da'a wanda ya saba mini ya saba ma Allah saboda haka da'a ga Allah daidai take da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daidai take da da'a ga Allah son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya masa da'a daidai yake da son Allah da ya ma Allah da'a wanda ya zama baya bin umarnin manzon Allah umarnin Allah a bai ba yasa Allah ya ce wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza saboda haka Allah ya kwama biyayyarsa da da'arsa da biyayya da biyayyar da manzansa da biyayyarsa a wuri guda don haka wajibi ne mutum ya zama biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala yasa idan ka dibi alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya yi horo da da'a da biyayya ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam har wurare 33 a cikin alkur'ani daban-daban don ya ƙara nuna maka cewa lallai Allah yana kule da kare mutunci da biyayya da'an manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ko mutum ba zai zan musulmi na kwarai ba ba zai zan musulmi na kirki ba har sai ya zama mai kaunar manzan Allah har sai ya zama mai ɗa'a? ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga cikin ayoyi da suka tabbatar da wannan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu duk abinda manzo ya kawo muku ya zo muku da shi to ku rike wannan abin da hannu biyu ku rike shi da ƙarfi ku rike shi ba wasa kuma abinda manzo ya hane ku to ku hannu. manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a hadisi ma ya faɗa cewa ma amartukum bihi ma nahaytukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'atu minhu mastata'tum manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa dukkan abinda da ne hane ku to ku hanu Abinda kuma ne umurce ku to ku zo da shi gwargwadon iyawarku kaga adalci na musulunci aka ce abinda aka hane ka ka hanu Abinda aka umurce ka ka zo da shi gwargwadon ikonka in la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha Allah baya ɗora dora rai sai abin da take iyawa umarnin ma ayyuka da aka ɗora maka na ɗa'ar Allah da ɗa'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam aka ce kai gwargwadon ikonka ba a ce kai da baka iyawa ba ko wanda yake karhin ka ba a'a yi da haka iyawa salloli ne na farilla ko na nafila sawai ta kawai da hake iyawa ba a haddace an ka ce sallah azhar dole sai ta kai awa guda kana sallah azhar ba sannan sannan Allah ya karbar ta a'a in iya ka ka kila minti biyar zaka dai ka cikin natsuwa ka ba da haƙƙinka alhamdulillah ta wadatar in iya ka ka kila minti goma zaka dan tsawaita karatu har ya kai irin minti goma da tsawaita ruku'i da tsawaita sujuda kuma baka cutar da kowa ba babu babu shakka ta wadatu in dai an ba da dukkanin rukunanta an ba da haƙoƙinta haka nan karatun alkur'ani karanta ne da hake iyawa babu wani kangi da Allah ya sa ce kullum dole sai ka karanta yato talatin misali inda Allah ya so sai ya yaka yace ce cikin da'a gare dole in musulmi kullun dole ya karanta yato talatin da alkur'ani kun babu yanda za ka yi dole ka yi amma kaga sai Allah ya kude mana kowa saboda sauki gare mu in aya biyar kake iya karantawa falillahi alhamdu in aya goma kake iya karantawa in hizo daya kake iya karantawa illa dai ka sani wanda ya yi ka karantawa da yawa ya yi ka samun lada kuma ya yi ka samun kusanci a wurin Allah in dai ya kyautata niyyarsa ya yi saboda Allah saboda haka wannan tana da cikin ayoyi wanda kuka tabbatar muna wajabci na yin da'a ga Allah da yin da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam haka nan Allah subhanahu ta'ala yake cewa kul ati'u war rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin ya Muhammad ka gaya musu cewa ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga manzo kaga Allah ya haɗa da'arsa da da'ar manzo sallallahu alaihi wa sallam wuri guda duka wannan yana ƙara tabbatar mana cewa wajibi ne ga musulmi su zama masu biyayya masu cikakkar da'a masu bi da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi sannan mutum ba zai zama mumini ba har sai ya zama da tonsa da ƙaunarsa da zuciyarsa sai ya zama suna masu bi ga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi bayan da za a yi mutum ya zama musulmin kirki idan ya zama son zuciyarsa daban umarnin manzon Allah daban abinda yake so daban abinda manzon Allah yake so daban babu yanda za a yi musulunci ya tafi haka dole sai ya zama kana iya aje son zuciyarka kana iya barin komai kana iya barin ko menene saboda manzon Allah ya ce a barki ko da ko abin nan kana so ne kamar mi in dai ya saba abin da manzon Allah yake so to wajibi ne sai ya zama kana iya barin wannan abin sai ya zama kana iya yin abu ko da ba ka so ne in dai Allah da manzonsa ke son a yi wannan abin to sai ya zama kana iya barin naka a ra'ayi ka yi abin da Allah yake so ko da ko ya saba ma yadda kake so to sannan ka zama musulmi na kirki don haka Allah subhanahu wataala yake cewa ka gaya musu ku yi da'a ga manzon Allah ku yi ga Allah ku yi ga manzon Allah wanda ko ya jibire ya bijire ku sani Allah kan yayi baran-baran da wanda suka kafirce duk wanda ya kafirce ma Allah babu shakka ba shi ba Allah subhanahu ta'ala. haka nan Allah subhanahu ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah war rasula wala tawallaw anhu wa antum tasma'un wala takunu kal ladina qalu sami'na wa hum la yasma'un ya ku da suka yi imani ku yi da'a ga Allah wato ku yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kada ku juya baya manzon Allah ya ce ga abin da za a yi ku juya baya Allah ya ce ga abin da za a yi ku juya baya kuma kuna sane kuna ji kuna gani da gangan ku juya baya ku saba ma Allah ku yi abin da ba haka manzon Allah ya ce ba saboda kawai son zuciyarku ko kuma haka kuke so wannan ba daidai bane idan ya zama mutum zai yi abu ko da manzon Allah ba haka yake ba to babu shakka wannan ba a kiransa mai bi mai da'a ta gaskiya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lalle ne sai ya zama kana iya saba ma komi ne ne dukkan abin da kake so kana iya saba mata don kawa manzan Allah yadda yake so kana iya yin abin da ba ba ka son yi ko da ba ka son yi dai don kawa manzan Allah yadda yake so domin haka manzan Allah yadda ayi wannan haka ake so haka nan Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin alkur'ani yake cewa ya ayyuhal ladina amanu atiiu allaha wa atiiu rasula wa la a'malakum ya ku wanda suka yi imani ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga manzon Allah kaga wannan aya ma ta ƙara tabbatar muna yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya gwama da'arsa da da'ar manzansa sallallahu alaihi wa sallam Hakanan Allah subhanahu wa ta'ala don ya ƙara nuna mu da muhimmancin da'a da tsayawa inda manzon Allah ya tsaye da mu duk da jayayya aka yi idan aka samu jayayya tsakaninmu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mu mai da wannan jayayyar zuwa ga Allah mu mai da ita zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma jagorori daga cikin mu Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhallazina amanu atiu Allah wa atiu rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila ya ku suka yi imani ku yi ku zan masu da'a ga Allah ku da'a ga Allah ku da'a ga manzon Allah kuma kuyi yi da'a ga jagorori daga cikin ku su wane ne malamai suka ce sune ne al'ulama wal malamai da kuma jagorori duk mutanen da ba su da da'a ga malamansu ba su da da'a ga jagororinsu to kauce ma hanyar tsari na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan kaga cikin wannan ayar Allah ya nuna muhimmancin yin da'a ga Allah sai muhimmanci ga yin da'a ga manzon Allah sai kuma muhimmancin yin da'a da biyayya ga shugabanni jagorori wanda su ne malamai da kuma shugabanni masu jagorantar al'umma akan mulki domin tun mutanen da ba su da da'a ga Allah ba su da da'a ga manzon Allah ba su da da'a ga shugabanninsu to babu yadda za a yi al'amuran su ta yi a miƙe za a samu fauza a cikinsu bisa ga addinin musulunci yana ba da muhimmanci kwarai wurin yin da'a ga Allah da da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan ka ba duk lokacin da kaga musulmi sun yi baran baran kowa na irin tashi ibada wanda ya ga dama to abinda ya haddasa rashin da'a ga manzon Allah shi ya kawo wannan domin inda kowa zai tsaya inda manzon Allah ya tsaye da shi to babu yanda za a yi ni ganin dama ta kai kai ganin dama ka dole abinda nake akai ne ya dan kai ma akan shi nake dole irin ibadar da zan bauta ma Allah da ita ya zama kai ma kan ta ne zaka bauta ma Allah saboda ni manzan Allah nan guda ne wahayin da Allah ya masa guda ne kun ba a wa wani wahayi ba ban da shi balle a ce kai kana da naka wanda an kawo wahayi wanda an samu bambanci tsakanin wahayin da aka wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da mutane zama suna tafiya akan son zuciya da son bin ransu kowa ya fassara aya alqur'ani wanda ya ga dama ya ba ta irin fassara da ta dace da ra'ayin shi ko ya fassara hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yadda ya ga dama irin yadda ya dace da ra'ayin shi to babu shakka babu lokacin da za a zo ka ga abubuwa sun tafi daidai yasa yanzu in ka dauki ibadodi ma wanda ake aka jingina a cikin addini za ka ga in dai ba ibada ce wadda manzon Allah ya karantar ba to za ka ko kowane gari da irin nasu dan dauki maulidi misali ai da yawa sun ɗauka cewa maulidi ibada ne suke yi duk da ke Allah babu inda Allah ya ce ayi babu inda manzon Allah ya ce ayi ba a samu sahabban manzon Allah wanda suka yi kowa su sa su yi ba Ba su bi musu ba su yi ba Ba su bi musu ba su yi ba to amma inda za ka gani cewa akwai shirme ciki za ka ga kowane gari da irin nasu salo da suke yi wa'annan za ka ga hadda kek suke yankawa ana happy birthday ya rasulallah happy birthday to na ga wannan da idanuna kuma kuma kun gani a yanka kek wai manzo Allah yake wa happy birthday ya rasulallah wasu wurare rawa suke yi ana kiɗi ana rawa maza da mata wasu wurare zama aka yi a yi karance-karance da sauran abubuwa wa'inda ma an zala bi sultan za ka kowane gani da irin nasu salo saboda ni abin ana ta yara ana ƙara buɗe da an kauce ma shari'a dole ko ya bambanta yanzu sallar azhar misali da yake shari'a ce haka manzo Allah ya karanta duk inda ka kai duniya za ka iskura ka a hudu ce ba inda za ka je a ce to su da kasa su da eh, zuhur din su raka a cikin ce babu wannan saboda ni akwai uniformity a ciki domin mi haka manzo Allah ya karanta sallar sai da manzon Allah ya hau saboda haka za ka kucewa kowane gari suna da nasu irin tsari wanda suke tafiya a kansa to kaga wannan ya nuna kenan akwai inda aka kauce inda misali dukkan mu mun tsaya ga karantarwar manzan Allah babu yanda za a yi mutahi ban ban ban ban manzon Allah da aka saukar da sallah misali sai da ya sallar bai karantar da mu ita da baki ba sai da manzon Allah ya hau kan abu mai tudu mimbari yayi sallah yayi karatu yayi ya yayi sujuda ya nuna yadda ake yace sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallan nan yadda ku haka ina yi kun ga yadda ku haka na yi dinnan to haka nan za ku yi sallah manzo Allah da ya aikin haji sai da yace khudu anni manasikakum ku riki aikin hajjin ku daga gare ni kenan ba bari kowa ya yace ka dama ba inda aikin hajji misali an bari kowa ya yi ganin dama tai to ba san iyaka arfa da za a yi ba ko wace kasa za a ce wa'in kasu ce talata wa'in kasu ce a to la su kan ba su ba sai larba waka kasa ce a tuzu sai jima'a waka kasa ce sai asabar amma da yake ba a ba da wannan kofar ba dole ne ko ka yi ko ka bari arfan nan dai da manzon Allah ya karanta da ita tara ga watan nan tana nan haka nan to inda za a buɗe kowa kowa ya yi wa da ya ga dama ko wace kasa su zaɓi ranar da suka zo. ka san iyaka arfan da za a yi saboda haka shi addini babu abin da ke tafiyar da shi sai biyayya da da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam na ji wani malamin yake faɗa yace ana cewa sai maulidi ba addini bane to su suna yi ne don son Allah da son manzon Allah kuma wallahi ko annabi yace ka ai wallahi sai sun yi yace wallahi ko annabi yace ka ai wallahi sai sun yi to kaga ai an samu matsala yanzu ko ni kaka yin abu don ni nitewa ne bari kace ban bari nace bari ni kaka wa na ce ka bari kace ban bari ka ka zan ɗan ta'adda. to wale in har misali ka ce don manzon Allah kake yi to kuma kace ko manzon Allah ya ce kakka yi wallahi sai kai to har yanzu wani abu wani abu ya shigo daban kuma ya tare mutane ana kabbara yace wallahi ko manzon Allah ya fice kafi maulidi wallahi sai sun yi to kaga matsala ta shigo to saboda haka duk abin da ke kawo wannan kauce matsarin nan inda mun tsaya ga karantarwa manzon Allah wallahi ba za mu samu wannan matsalar ba saboda haka ayoyi suna nan zai yawa haka nan Allah madaukakin sarki ya faɗa muna ba wurare da dawa da dama sannan in ka dibi sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam a hadisai da dama akwai nassoshi tawaturi na nassoshi daga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda suka tabbatar muna wajabci na tsayawa inda manzan Allah ya tsaye da mu da kuma yin da'a ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma tsayawa akan umarninsa da rashin kauce ma wato umarninsa misali a hadisin abu huraira Allah ya da shi yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa ya ce man a da dakhala janna wa man a asani faqad aba manzon Allah ya ce dukkan al'umma ta za su ga aljanna ko kuma a wata riwaya yake cewa kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man a ba. dukkan al'ummata za su shiga aljanna sai wanda yake ban su sahabbai suka yi mamaki ya manzon Allah akwai wanda za a zo a ce zo ka shiga aljanna ya ce ban so Manzon Allah ya ce eh kwarai ya ce wanda duk ya yi mini da'a man a da halal janna. duk wanda ya yi min da'a ya yi min biyayya ya tsaya akan sunna ta ya tsaya inda na tsaya da shi to ya ma shiga aljanna ba ma wai zai shiga aljanna ba ya ma shiga aljanna amma Manzon Allah ya ce wa man asani faqad aba amma duk wanda ya saba mini to kamar an ce ga aljanna ne ya ce fansu shi ya ki shiga aljanna da kai ne domin wallahi babu yanda mutum zai shiga aljanna ranar alkiyama idan aka auna ibadarsa aka ga aka kwatanta ta ba daidai da ta manzon Allah ba wallahi kai ma tsaye ranar alkiyama in dai ibadar ka ba daidai da ta manzon Allah ba wallahi babu yanda za a yi kasira domin duk duniya babu wanda za a tambayi ka game da shi a cikin kabarinka a tambaye ka game da shi a ranar alkiyama ya zama Allah bai karɓar aikin ka sai ya buga mai stamp wallahi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne tun cikin kabarin ka duk duniya ba wanda za a tambaye ka game da shi in ba manzan Allah bane wallahi shi za a tambaye ka ba wani mutum komai girma ne iya kakka da shi nan duniya da ka mutu kun yi baye-baye da shi abinda da ya ka da shi hisabi in akwai wasu haƙoƙi ka da shi ko tsakani ne da kai ranar kiyama Allah ya tara ku ya an shi haƙƙe ga mai haƙƙe ya ba mai kaya kaya ne amma babu wanda za ka koma jin labari ne da ka mutu ka shiga kabari manzon Allah ɗaya za a tambaye ka shi kan wallahi sai Allah ya tambayi ka game da shi tambayoyi ne yan kaɗan wanda ba su ma wuce labul na na firamare ba amma wallahi ba kowa da iya hanka su ba kuma babu wani abu da za ka yi wanda za ka haddace ka ansa wa'annan tambayoyi da ɗaya zai sa ka iya ansa su shine gwargwadon biyarka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda Allah ya ce yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh wa yaf'alu Allahu ma yasha Allah yana tabbatar da masu imani da magana tabbatar a rayuwar duniya da kuma ranar lahira duk wanda ya yi aikin kwarai ya yi aiki mai kyau ya yi aiki na imani to ba ya bukatar sai an ba su liket ya haddace tambayar kabari don in ya sai an tambaye ya amsa ai mun sani dan ana karanta idza mata al-abdu ko yawmal qiyamati ja'ahu munkarun wa nakiru fa yaqulani lahu man rabbuka rabbi allah wa man nabiyuka wannan bai isa in baka yi aikin kwarai ba la ba za ka iya faɗi ba yanzu ko duniya mutumin da da yawa mutum akwai mutum da za ga mutum an yi kara sai kotu in zai sai kotu sai a shirya mai magana a ce to in alƙali ce ma kaza ka ce kaza in an tambaya kaza ka ce kaza amma sai ga mutum na zuwa yana ido biyu da alƙali sai ya riƙe to abin da an ka faɗa mai cewa in ka ce ka ce kaza in dai bai da gaskiya Allah ba zai iya faɗa ba kamar ba shi na sai da aka zo na biki aka ce to ka san ba ka da gaskiya to in ka ce in alƙali ya tambaye ka kai tsayin ka ce kaza ka iya kai tsayin ka ce kaza wallahi yana zuwa kotu ana fara mai cross examination ana tambaya za a yanzu ya rikici abin nan da ya koye shi zai sai da kai ne sai kotu ta gano gaskiya sai a ce lalle bai da gaskiya amma can gida an ce mai in ka ce ka ce kaza ka ce kaza to nan duniya ke nan bale lahira wa zai iya baka like na tambayar kabari ka ansa mala'iku ta tambaye ka in baka da gaskiya gaskiyar ka za ka hishe ka to cikin abin da zai hidda mutum ranar alkiyama akwai biyayya da gurgurun da'a da kai na fake umarni manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma da'a da kai na rashin saba wa manzon Allah a cikin komai domin shi manzon Allah ana yi masa biyayya ne a cikin komai babu wani gehe wanda aka raga wanda aka ce ban da shi rayuwarka gaba ɗaya dole da'a ce kuma ka kwatanta da yadda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karanta yake son a rayu babu wani bangare wanda aka ce ban da shi bangare kaza shi an bakka saki wawai kai yadda ka gada ma babu wani bangare rayuwar ka gaba daya lalle ne sai ya zama ka kwatanta ta da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kisa manzon Allah a hadisin Abu Huraira wanda muka karanta yanzu cewa dukkan al'umma ta za su shiga aljanna sai wanda ya ki yace ban su aka tambaye shi wane ne manya a baya rasulullah wane ne ko zai iya sai bai son shiga aljanna ya manzon Allah annabi yace man aqa'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba wanda ya mini da'a ya shiga aljanna wanda kuma ya saba mini lalle ya wato kamar ya kiya ya ce bai su saboda haka ƴan uwa wajibi ne lalle sai mun zama masu kokari wurin kamanta ibadan mu da abinda ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karanta da mu haka nan yake cewa ah, idan na umurce ku da wani abu idan na hane ku da wani abu to ku nisanci wannan abin haka nan idan na umurce ku da wani abu to ku yi shi gurgurdan ikon ku abu na gaba wanda ke ƙara tabbatar maka da cewa yin da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba tare da yin wanda kake so ba ba tare da bin son zuciyarka ba wajibi ne babu wata makawa ga yin haka abinda zai ƙara tabbatar maka shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari dukkanin annabawa da Allah ya aiko su to Allah ya umarci al'ummomin su da yin da'a gare su Allah subhanahu wata'ala yake cewa kama arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idnillah babu wani annabi wanda Allah ya aiko kuma ya kyale mutanensa su yi wa suka ga dama game da wannan annabin lalle ne fate sai Allah ya bada da umarni mai ƙarfi akan yin da'a da izinin Allah ga wa'annan annabawan Saka annabi Muhammad ma sallallahu alaihi wa sallam shine shugaban annabawa gaba ɗaya. Saboda haka wajibi ne ya masa biyayya da ya masa ɗa'a kamar yadda yake al'adar annabawa ce al'umma su Allah umurce su da ya musu ɗa'a. Haka nan abu na gaba wanda za ka ƙara gane cewa wajibi ne yin ɗa'a da biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine cewa a ranar alkiyama sai Allah ya tambayi kowane mutum mu'amalarsa da yadda ya karɓa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da dukkanin annabawa da al'ummominsu har ma Allah yake cewa wa yawma yunadihim fa yaqulu madha ajabtumul mursalin dukkanin annabawa sai Allah ya tambayi al'ummomi yaya suka da da'awar da annabawa suka zo da ita yaya da'a su da biyayya su da annabawan da Allah ya aiko musu saboda haka ayoyi ga sunan zube suna da yawa wanda kuma da'a ga Allah da sun manzon Allah alama ce ta son Allah Allah subhanahu wata'ala yake cewa qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum idan ku kun kasance kuna son Allah to ga sharadi na annabi yace fattabi'uni ku bi ni alamar son Allah shine bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam alamar ƙaunar Allah shine da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wasu mutane ne suka zo suna ta cewa ai su suna son Allah su masoyan Allah ne amma kuma ba su yi imani da manzon Allah ba sai Allah ya saukar da wannan aya yace a a ƙarya ce duk imanin da babu da'a ga manzon Allah a ciki wannan imanin ba imani bane in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni ka gaya musu ya Muhammad in dai kun kun kasance masoyan Allah ne na gaskiya to Allah ya ce to ka gaya musu ku bi ni babu yanda za a yi ka so Allah ka so annabi ba ka bi Allah ka bi annabi ba kuma ka zan mai bin Allah ko ka zan mai son Allah na gaskiya saboda haka kenan daga cikin abin da ke tabbatar da kauna da son Allah ga bawa shine kauna ga manzon Allah da kuma biya sannan ba kauna ta baki kawai ba wajibi ne ya zama kamar yadda bakinka ya faɗa cewa kana son manzon Allah to a diba aikinka a ga yayi daidai da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rayu ya karanta ba a zan kana raya sun manzan Allah ba amma tun a wurin sallah a masallaci an zo sahunku ba ku iya daidaita sahu wannan ma ya da yadda manzan Allah ya ce a daidaita sahu kaga wannan wannan son ya zan wani irin son ya zan son rakumin yara wajibi ne kada mu wa manzan Allah son rakumin yaro kun san yadda son rakumin yaro yake yaro zai ga rakumi da nesa yana rakumi rakumi lolo amma raƙumin na yawa kun sai ya wace wani yawa ya faɗa gida ya sheka da gudu ga yasa macina yana tafiye da raƙumin raƙumin amma da ya yi kun sai ya sheka to da yawan mu muna wa manzon Allah son raƙumin yara wajibi ne ya zama so ne na gaskiya wanda ke hukunta da'a ke hukunta biyayya amma ya zama kana ne son manzan Allah amma tun da suturarka babu alamar biyayya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sallarka babu alamar biyayya ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam. duk da sauran sallah idan ka diba kowa kawafe daban wanda kowa ya aje kawafe kamar kamar an kwace iccin iccin gwawa wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin abin da ya karantar da mu sallah idan zai tayar baya tayar sallah sai ya ce a daidaita sahu a gyara aikata an tabbatar da cewa duk wata kawa wanda ke dan zai shigo an rufe ta to yau zaka isko da yawa muna rayar son manzon Allah gaba amma a cikin sauran sallan mu ma ga saba manzon Allah nan bayyane ya ku yan uwa kamar yadda faɗa a farkon hudu ba cewa hudu ba mu dama ta yi magana ne akan wajen yin da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma dalilai na ayoyi da hadisai da suka tabbatar da haka wajibi ne mu yi iya kokarin mu mu ga cewa mun ga wannan mun tabbatar da wannan a cikin rayuwarmu domin ita ce tsira kawai idan aka je ranar alkiyama Allah ba zai karbi aikin kowane mumini ba har sai an kwatanta shi an ce manzon Allah sallaka da wane kai kace haka nan sai manzon Allah ya buga mata stamp sannan Allah zai karbe ta idan yace a'a wannan ba irin sallar da nifar musu bace wallahi Allah ba zai karbe ta ba haka sauran dukkanin ibadodi to in haka ne abinda an wajibi shine mutum ya sanya manzon Allah yayi komai kuma yayi hakuri ya tsaya ga yadda manzon Allah ya karanta din shi ke nan ko da an saba ma yadda kake so ko da an saba ma fahimtar ka ko da an saba ma ra'ayinka nan ne tsira take aka san haka kuma nan ne halaka take Allah ya kare mu Allah ya kara mu na aminci zaman lafiya ya kawo mana kwanciyar hankali mai dorewa a cikin wannan jiha tamu da kasar mu baki daya Allah muna roƙonka kai muna maganin matsaloli da muke fuskanta na rashin sabin nan tafi hankula da rashin zaman lafiya a bangarori daban-daban na wannan ƙasa tamu. Allah ka kawo mana aminci da kwanciyar hankali. Allah ka kawo mana ɗauki. Ya Allah ka nuna ma jagororin wannan ƙasa bakin zarin wannan matsala domin a magance ta. Ya Allah muna roƙonka kai muna maganin wa'annan marasa kishi 'yan ta'adda. wanda suka hana zaman lafiya suka hana bayan ka zaman lafiya a cikin wannan kasa ya Allah kai muna maganin su ya Allah kai muna da baki gare su ya Allah ka ɗaukan musu mataki ya Allah zunuban da muka yi ka jarrabe mu da wayannan musibu Allah muna tuba zuwa gare ka ka gafarta mana kuma ka yaye mana wayannan fitintunu ya Allah alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله لا رافع لما وضع ولا واضع لما رفع ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا قاطع لما وصل ولا واصل لما قطع سبحانه من مدبر عظيم وإله حكيم أحمده على جميع أفعاله وأشكره على واسع استفضاله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحكم ما شرع وأبدأ ما صنع وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله والكفر قد علا وارتفع وأهبطه من عليائه وقمع وفرق من شره ما اجتمع صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وعلى صاحبه أبي بكر الذي نجم نجم الذي نجم نجم نجاعته الذي نجم نجم شجاعته يوم الردة وطلع وعلى عمر الذي عز به الإسلام وامتنع وعلى عثمان المقتول ظلما وما ابتدع وعلى علي الذي جهل الكفر بجهاده وقمع وعلى جميع آله وأصحابه ما سجد مسلم وركع وسلم تسليما أبد الدهر عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه وخطبتنا تتحدث حول وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء وفي كل حال أولا قرن الله تعالى طاعته بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وأعلم خلقه بأن من أطاع الرسول فقد أطاعه فقال تعالى من يطيع الرسول فقد أطاع الله ثانيا وقد ذكر الله تعالى طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في ثلاث وثلاثين موضعا من القرآن منها قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال تعالى قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول أطيعوا الله والرسول ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون وقال جل في علاه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم ثاني ثالثا وأمر عند عند عند التنازع بالرد إلى الله والرسول وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا رابعا تواترت النصوص النبوية في حث على اتباعه وطاعته والاقتداء بهديه والاستنان بسنته وتأبين أمره ونحيه ومن ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عساني فقد أبى فقال عليه الصلاة والسلام من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله وقال عليه الصلاة والسلام إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم خامسا فقد أخبر الله تعالى أن جميع الرسل أمر أقوامهم بطاعتهم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله سادسا طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم سيسأل عنها الإنسان يوم القيامة ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين ومن يطيع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم سابعا طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون باتباع ما جاء في سنته بالتأسي به في أقواله وأفعاله وأهواله قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي وقال لتأخذوا عني مناسككم ثاننا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته دليل على محبة الله تعالى يدل ذلك قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم تاسعة طاعته صلى الله عليه وسلم فيها حياة حياة في الأرواح يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون عاشرا وقد بلغ السلف الصالح على رأسهم الصحابة الغاية في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وقد كانوا يدورون مع النصوص حيث دارت ويحكمون على الرجل أنه على الطريق ما كان على الأثر ويقولون الكتاب والسنة وعلى فهم سلف الأمة وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم يدك دعوة الناس كافة كما أمره ربه فدعا عشيرته الأقربين ثم كاتب ملوك العرب والفرس والروم وكاتب النجاشي الملك الحبش الملك الحبشة ودعا الجن إلى الإسلام وغزا من أجل تسهيل الطريق أمام الدعوة ثم سار صحابته على سيرته من بعده فدعوا إلى الله تعالى وحفظوا السنة والقرآن وغزوا وغزوا المرتدين وغزوا المرتدين وقاتلوا من من ادعى النبوة وقاتلوا من من ادعى وقاتلوا من ادعى النبوة فتحوا الآفاق وفتحوا الشام ومصر والمغرب وفتحوا الخراسان ونشروا التوحيد في كل مكان وهدموا الأسلام وفعلوا ما فعلوا مما هو مدون في بطون كتب التاريخ مما هو مدون في بطون كتب التاريخ والحديث فرحمهم الله وجزاهم الله عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خيرا وجعل ما قدموا وما قدموا الأجيال بعدهم في موازين حسناتهم يوم القيامة أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فاتقوا الله عباد الله واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء فأشغله بنفسه اللهم عليك بكل من يريد إثارة الفتن في بلاد المسلمين اللهم عليك بكل من يريد إثارة الفتن في بلاد المسلمين يا حي يا قيوم برحمتك نستقيم اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى صلاتكم